wannan sim card din fa ba maki irin na kamfanin nan ne unlimited lalle yau zan ci banza kenan akwai yanzu yanzu nan dan dan karla layin nan awa kai ba jira bani na je gida shi filin da sauti wai gobe ma za ta biyo ni mu je gida daya daya biyu biyu na shiga uku wayo daya na kira nan banka bai shiga ba ko me yake faruwa a wai wace iphone 7 plus din nan yaushe ka sai wai kwana biyu ke to amma kuma ka kira na kira bata shiga ba to yanzu gwada kira bari gwada kira bari gwada kira ta yanzu Allah ya sa a dace daga sa layi kuma sai kira hello hello hello dan girman Allah dan Allah dan annabka ka taimaka ka kawo min sim ɗina ka rike iPhone 7 Plus nan dan Allah dan iPhone 7 Plus kai wallahi ba ni bane ba hmm. wani iphone 7 ala'in kunan